maganar ibn abbas mm. la amruka ai la aishuka ma'ana kayan rantsuwa da rayuwar Allah madaukakin sarki kamar kamar kace wa hayatullah mm. hayatu rayuwa sifa ce ko ba sifa ba ce sifa ce cikin Allah ko mm. rantsuwa da ita kenan ko to in kace la amri rantsuwa eh rantsuwa ce ko ba rantsuwa ba ce ba rantsuwa ba ce eh rantsuwa ce ko ba rantsuwa ba ce zance ya halaka ko bai halaka ba daban ba rantsuwa ba ce saboda ne eh an san da Allah ake rantsuwa ko su ko su ko in mutum ya rantsa da wani Allah ya yi to shi na in mutum yace la lahi wannan rantsuwa ne amma ba yace la amri kullaha wa tarfi yace ya ba rantsuwa ba ba rantsuwa yace duk da ake karatu la laqad tuftu al ma'ahid kullaha wa sayyartu tarfi tilka al ma'ahid yake duk wani wuri da ake zama ana karatu ana ilimi ya je a lokacin da ilimi ke ke nan cikin ilimi kar ka ce hijaz ko masar ko da ko sham ko haka yace wa sayyartu farfi baina tilkal ma'ahid yace duk inda sai ne wannan karfi yasa kunni yaje abinda amma yace duk bayan bincike takab ba sai da ya samu mutane to wannan ya sa hannu ya ciza wannan fatai wannan menene da menene saboda me saboda sun bar sunna sun je sun bi ilmul kalam yace mutum zai zauna can bayan lishiya yana binciken ilimi yace an hada wannan magana da wannan wannan ya yace har a waye gari a kiran asalatu yana na wani bincike yace ba abin da suke faruwa sai ba abin da suke samu sai dai wani ya wani ya wani ya wani ya mun gane ko to sa'an nan daga baki ce duk wanda ke son lafiya sai bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda manzo Allah ya tabbatar ka tabbatar abinda manzo Allah ya koyi ka koyi to fadar ki amri Umar bin Abdul ya fada amri wannan ya to menene hukuncin amri din rantsuwa ce a shar'anci ko ba rantsuwa ba ce eh saboda mai rantsuwa ce ko ba rantsuwa ba ce wannan daban ana mm. rantsuwa da Allah da kuma Allah kullum matsala da mm. amma sai ce ya rantsi da rana fa ya yi laifi ko bai laifi ba kuma sai ya rantsi fa wani safa da tarbi safa da shehu safa da malamin safa ba ana yi ba ba a yi wallahi tallahi ya hmm. mutum ka goma ce kai rantsuwa da Allah kan hanya da kai rantsuwa da shehu kana tsoro yana ganin ka duk inda hmm. wallahi tallahi wannan za ka iya rantsuwa Allah kan karya gaban ka hankalin ka kwaje amma kai rantsuwa da shi kana fata kana ji tsoro yana kallon ka hmm. ma'ana ma shi ya fi girmama Allah قال ابن عباس يا عبد الله بن عباس يقول لا عمرك اي لا عيشك to wannan kalma na amri malamai suka ce sai suka ce ai rantsuwa ce wanda suka ce ba rantsuwa ba ce wanda suka ce ba rantsuwa ba ce suka ce ai babu wani harafi cikin harufan rantsuwa da ya shiga babu wallahi wawu babu ta babu ba to sai malamai suka yi sabani a ciki wani suka ce rantsuwa ce wani suka ce ba rantsuwa ba ce to dama in aka tattauna innan matsaloli ba sai ka abinda ka faɗa sai ka samu masa hujja mun gane ko to shine sai wani malami yayi wata risala al i'lan bi anna la'amri laysat min al ayman sunan littafin al i'lan bi anna la'amri laysat min al ayman wai ne kenan zai sanarwa ne to in kace sanarwa ye kuwa ana sanar jama'a cewa la'amari ba rantsuwa ba ce kuma ya kawo wannan sanarwa wa'ansu sun yi ba rami ne kawo wa'ansu sun tafi a cikin rantsuwa ba mun gane ko ina yace wani babban malami ne a shek amma ibn muhammad al-azari babban malamin mu ne wurin shi na karanta hadisi da sanin littattafai da sanin asila da menene da alhamdulillah 1974 yayi wannan a lokacin da na rubuta shi na dauka a cikin masallaci na ba Sheikh Abdul Muhsin bin Hamad Al Abba lokacin shine na Ibrahim Jami'a ba shi sunan da ba shi sunan da ba shi a cikin masallaci na mika masa na ce Sheikh Hamad ya ce mika masa ya karba ya jisa aka buga cikin majalar jana islamiyya tafi zai zama shafi ko na'amri shi ne abin da ya fada ya ce bayan ya yi bismillah da hamdala ya ce fala qad jara bayni wa bayna ba'd al ikhwan bahd muhim hawla za'm an nahawiyina ina kalimata na la'amri nasun fil yamin akwai mutum da cewa ran kuwa ne kuma kama qala ibn malik fi alfiyatihi وبعد لولا غالبا حرف الخبر حتم وفي نصف يمين رسخ وأثارت هذه الدعوة بيننا استشكالا عميقا لأنها لا تتلائم ما أمانها الشارع عن الحلف لغير الله على القول بأنها يمين شرعا لما ثبت في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند الشيخين قال البخاري to shi ne sai ka hadisan bukari ya ce Allah ya haliye shi kan Umar mun karanta na kun da yake manzo Allah ya zikar da sai na Umar yana rantsuwa da iyayensa da kakanninsa sai manzo Allah ce Allah ya yi hali ai rantsuwa da wani Allah wanda zai rantsuwa ya rantsuwa da Allah ba haka bane to sai nan ne ya kawo aka je ana tattaunawa Na amri in rantsuwa ce a shar'anci ko ba rantsuwa ba ce ne kawo ba ne aka yi ya zama littafi baki daya a kalmar la'amu ya kawo hadisai da kalmomin la'amri ya kawo asa daga sahabbai daga tabi'ai zancin su ka masu ɗimbin yawa ya kawo manya-manyan malamai su ma sun ce la'amri din amma karshen bahasinsa da birinjinsa sai tabbatar da cewa la'amri ba rantsuwa ba ce a shar'ance amma za ta iya zama rantsuwa a cikin luga mun gane ko mm. abinda ake nufi ana faɗa ne don a karfafa magana amma a shar'ance wannan ba zai zama rantsuwa ba in ya zama rantsuwa to manya manyan sahabbai da manya manyan tabi'ai da manya har Umar ibn Abdulaziz na ciki shi ma fa illa mm. to da a ce rantsuwa ne da a ce rantsuwa ce ba za su ba dan ta yi rantsuwa da wani Allah mm. akan haka aka fitar da wannan matsala shine al-ilan bi masu dimbi yawa shine Umar bin to wannan bahasi ne mustaqilli dan kai da la'amari wata kalma sai kana ganin da kaman ba ta da muhimmanci daga nan can ko malamai sun ce ne na ce wannan ya faɗa wannan ya rubuta wannan sai ka karanta zaka tabbatar da wannan kalma la'amari din a sai ta ta da iskali tsakanin malamai hmm. saboda wayan sun ce rantsuwa ce shar'ance wani suka ce a ba rantsuwa ba ce wani ce rantsuwa ce a cikin lugha to ka ce i ko a'a ya kamata kana da dalili to dalilan kenan duk aka kawo aka tattara aka saka yanzu ya tabbata cewa la'amari ba rantsuwa ba ce a shar'ance amma za ka iya zama wa rantsuwa a cikin luga ina ma'ana rantsuwa a cikin luga kana son ka karfafa magana amma ba ka da niyyar rantsuwa da wannan kalma dan in kai rantsuwa da wannan kalma ka saba ma shari'a Don shari'a ta hana a yi rantsuwa da komai sai Allah hmm. قال حدثنا الأويسي قال حدثنا ابراهيم عن صالح عن ابن شهاب وحول السند قال وحدثنا حجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائلة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإثم يتي ياجي حديث نانا عائشة ما تم من الله صلى الله عليه وسلم ألوك كتند حادثة الإسم تبارو مقر يتاو إلا سكتر ونن سكفتا ما قال فبرأها الله في أن يبرر كد إتا يقبط كد إتا يوانك إتا يكاري إتا وكل حدثني طائفة من الحديث يتي قوة من أسوأ إن السوال العباري يا فتاني وانا أبو أسوأ الحديث وفيه أشوى الحديث يتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم ده مسألة تكي إلا تكاو تكي إلا تكي تكي ذاتي سيما الله يتاكي فاستعذر من عبد الله بن أبي سيتي وانين زي إنصاف زي من إنصاف دنقني عبد الله بن أبي دنسل فقام أسيد ابن حضير شيخ أسيد أو حضير يتاكي فقال لسعد بن عبادة لعمر الله لتقتلنه محل شاهد لعمر الله لتقتلنه yanzu mahallin shahid da Imam Bukhari cewa al'amru ba da rantsuwa gaban wa aka wannan gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisatul ismi tana dauke da abubuwa masu dimbin yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fitina ta faru da iyalinsa sai ka tabbatar da cewa wannan duniya ba an zo a ji ba manzon Allah ya fi kowa Allah ya fi da kan kowa ya fi kowa daraja amma kaga sai da Allah ya kine shi dan ka tabbatar da cewa duniyan nan ba an zo jin daɗi ba ne inda za a ji daɗi shi ne lafira a cikin aljanna yasa aka ce fa man zuhziha anin nar wa udkhila aljanna faqad fara amma an kace wai duniyan nan gidan ji daɗi ne wa aka ce a a sai suka ce manzon Allah kenan matar sa wacce take ita ce budurwar da ya taba aura ko ita kuma ke yar wa siddiq siddiqatu bint siddiq sa'annan kuma ita ce manzon Allah ya fito amma da Allah zai jarrabe shi sai jarrabe hmm. sa'an nan kuma dangane da Zainab sai Allah ce ma qaza zaidun minha wasaran zawwajnaka sai da zaidun ma ya aure ta ya biya bukatarsa sa'an nan Allah ce zawwajnaka hmm. ma'ana ma sai malam suka ce wannan duniya ba wani dace duk wanda ya zaci cewa zai ji daɗi a duniyar nan ya fata mutum hmm. sa'an wannan hadisatul isti manzon Allah na nan matarsa ce waɗannan ƙarya suka yi kuma a cikin madina amma sai da aka yi kwana nawa Allah bai bayyana masu kowa kwana talatin madina ta yi zafi na na aisha hankalin ta ya tashi ta koma gidansu manzon Allah ya tambayi ya tambayi wannan ya tambayi wannan don Allah duk daga baya kuma har annabi kaza wanda yaje ya san adadin da ayyuka ne duka ko almajiran su duk ba ƙarya yake hmm. ya san halin da suke ciki duk inda suke da Allah ba ƙarya yake manzon Allah a cikin Madina wannan ya faru kuma ya rangane da shi sai da aka kwata lafiya wa ma wa ce ke ma ta zo ta warware wannan matsalar bari na ko ma'ana wannan matsala sai da kai zafi a tambayi wannan a tambayi duk masu hankali sai da su rudewa sai sai na ali ce sanin jariya da ta dukka mm. tambayi jariya manzon Allah kullum malaika jibril ke sauko maka da safiya yammaci da ra da menene da menene amma sai da je ce ce bariya me kika sani game da aiki eh, ita ce ta kawo maganar da aka warware wannan matsala mace ce kuma ne ce ce baiwa mm. kuma bai wace tawa tana na Aisha Allah ya kaddara ita ce Allah ya sa za ta zo ta warware wannan matsala Allah bai kaddara duk darajar da na Abubakar wannan Allah bai kaddara daga harshe da yawun su za a warware nan duk gar daukaka sai na Abubakar duk daukaka sai na Ali ko da yake sai na Ali yana da ruwa a ciki ko don shi ne yake a tambaye ta abinda za ta faɗa shi ne gaskiya to dan Allah sai na Ali ba da ya taka rawa ba a cikin wannan yace salil jariyata as-sukhra ga su sai ga su wane ne da wane ne manyan manyan sahabbai da malaman sahabbai malaman tafsirin su da malaman hadisi da malaman fiqh duk suka haɗu Allah ya kaddara dukkan uba da yawon su za a warware wani abu manzo Allah hankalin sa ya tashi da duk yadda kake tsammani na na ita hankali ta ta shige da duk yadda kake tsammani mahaifinta sai na abubakar shi zamowa mai ya ba shi da na cewa ya ina zai fasa kwana ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har talatin da nan mun gane ko nan wannan jariyar ta zo maza Allah ana masa wahayi maza Allah ji ila kai da hankali ya fi ka hankali ya fika ka tunane ya fi ka hangen nesa amma al'amari sai ya daure ma mutane kai sai da wannan jariyar ta zo ta ce aini ba abin da manzo Allah ya tambaye ta ce me kika sani game da nana game Aisha yace ba abin da na sani sai alheri ba hmm. abin da kaza ba ta taba kaza ba ba ta taba kaza ba saboda yaranta ma shanya tana kwaba ku abin nan ga mu kullu ta ajiye ta shanya tana yaranta ko tana bacci ko tana sani har da bobi zo suna tana fadar wannan sai manzo Allah ya farkin zuciya da ya mutu ba hmm. yace amma ba azu wa'an suna zargin iyali na da abin da ban suna zargin wani sahabi na da abin da ban taba ban taba zargin kusa da shi ba kuma bai taba shiga in gara ba sai ina ta sai tare da ni ta ba ta ba to ran sa annan manzon Allah ya yi ta fadi kaza ya fadi kaza ya fadi kaza sa'an nan ana nan bayan da kowa ya kusa da labaita ana nan sai malaika jibril Allahu akbar minkum la ta'budu sharra bal wa khayr sa'an nan sai Allah ya warware mas'ala yasa akwai wanda ke da ilimi kamar Allah akwai wanda ke ya san komai ga da Allah ya sani akwai wanda zai ce duk inda almajiran su ya san ya san abin da suke ci yana ganin bayan ya mutu wannan duk akidoji ne da ake kawa wallahi sallahi akidoji ne da suke sun saba ma musulmi wallahi sun saba ma shari'ar musulunci in kana son ka san hasken musulunci ka karanta tarihin musulunci lokacin da manyan malamai suke nan hmm. har zuwa kan sabakan su imamu na malik imamu malik wani zai tambaye hmm. ba shi ne imamu darar hijira ba hmm. yana madina wani zai tambaye shi ya rasulullahi zan ya ya imamu malik za shi haji ko umra yace me zaki ya daukan harami na a cikin masallaci abaru ali kowa sabaru abaru ali ko ina ne abaru ali inda mutanen Madina ke in kuka fito daga Madina kuka yi tafiya minti talatin ko a minti talatin haka ko eh, talatin da biyar, inda za ku je ku tsaya a ce kowa ya dauki ihramin umra ko hajji ne shine abar shi ne miƙato mutanen Madina don Allah wannan masallacin da masallacin Annabi wanne ne fi daraja masallacin amma da yake nan manzon Allah je ya dauki ihrami mm. sai wani zai tambayi imam malik me zai hana zan tafi ihrami na a cikin masallacin annabi mm. yace ina maka gudun fasikin mm. yace wace fitina ke cikin wannan dan hako manzo Allah ya rike ni ina yin nan naje kan menene to ai fitina kenan kana ganin ka gano abin da manzo Allah bai gani ba yace ai fitinan kenan ma'ana ya daura ihramin sa a masallacin annabi da haram. Mm. ya je kiryan kiryan ga inda aka ce a dauka to wanda ya dauka shi Madina ta fi wannan kauye daraja mm. masallacin annabi ya fi wannan wurin daraja mm. amma tun da yake inda manzon Allah yake kenan wanda ya ji sabanin wannan aka ce ya shiga cikin fitina yake wace fitina ke cikin wannan yake ai ka fitina da ke ciki ne ka gano wani abin da manzon Allah bai gane kai tsari ba wani abu bai ba bai ce umara kaza ko hajji a wai an tako ya kara tsakanin shi da inda manzon Allah yake halau har shi ne inda yake ganin sa masallacin annabi ya fi daraja madina ta fi daraja mm. amma imam malik ya ce a'a ina maka gudun fitina yace to imam malik ya ce kina cikin wannan dan cikin masallacin annabi madina zai yace to ai fitina kenan ka gano abin da manzon Allah ya mm. ina ga wanda suka tilba addinin ka kabbar shi yace la'amrullahi la wa mahallu shahid kenan babu yace wani babu la Allahu bil lagwi fi aymanikum Allah ba madaukin sarki ba zai karike ku ba zai muku azaba saboda lagwil yamin ba walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum qulubukum sai dai Allah zai rike ku zai muku azaba da abinda zuka ku suka to kuka faɗa da niyyar rasuwa kuma da niyya wallahu ghafurun halim Allah madaukakin sarki ne yawan gafara ne mai hakuri ne to shine suka ce labbi shine eh, malamai suka ce abinda ake faɗa ake nufi da wannan la yu'akhidhukum Allah bil lagwi fi aymanikum naqul yamin shine suka fassara shi anan qala haddathana Muhammad ibn Musanna qala haddathana Yahya an Hisham qala akhbarani abi an Aisha radiyallahu anha لا يؤاخذكم الله bil lahwi na na Aisha ita ce take fassara wannan aya take ma'anarsa ma'anarta wannan aya qala yace qala tace unzilat an saukar da wannan aya sai. fi qawlihi a cikin fadar mutum da yake magana su laraba suna da al'ada cikin magana mahadaba ce la wallahi bala wallahi ana cikin magana kaji la wallahi bala wallahi duk wanda yake umra ko haji zai ga laraba suna ta magana suna cikin maganganu sai wa'annan abubuwa na ta la wallahi bala wallahi yace abinda ake nufi kenan Allah ba zai kama su da wannan ba don ba da manufa suka yi wannan ba to la wallahi da bala wallahi menene mukabilin wannan matsayin wannan wurin ba haushi yana magana a mahadar zance yayi rantsuwa ba da nuna ba kamar menene ne yayi misali lafiya lau wallahi wallahi ba haka bane yana wannan ana faɗa ne ba da duniyar rantsuwa ba ko al'ada ce ko to shine lafu ne mun gane ko babu yace wani babu idza hanifa nafiyan fil aymani imamu bukhari ce in kai rantsuwa ba za ka yi abu ba mm. sai ka zo ka manta kai wannan abin menene hukunci ka karya rantsuwa ko sai ka fara ko kai laifi ce iza alifa nafiyan fil aiman sai kawo iza sai kawo jawabi ba sai barka dan ka karanta littafin tun daga farko har zuwa yanzu kai ma ka zama ka zama fasiri sai sai kawo ma tambaya Yake in mutum ya rantsuwa ba zan yi kaza ba yana nan sai ya manta a cikin halin mantuwa sai dai wannan abin menene hukunci eh eh a rantsuwar da ya ta kulli amma abin da yake ba zai yi ba sai ya manta ya yi wannan abin ba za a kama shi da laifi ba ko to shine sai imamul bukhari ce wa qaulillahi ta'ala da farar Allah madaukakin sarki wa laysa alaikum junahun fima akhatum bi ba ku da laifi cikin abin da kuka yi kusuri sa'an kai ce wa qala la tu'akhidni bima nasitu ma'ana yake in mutum ya manta babu laifi kenan mantuwa mutum yayi ba za a Allah ba zai kama shi da shi ba abin da yake tsakaninka da Allah mun gane ko قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا قتادة قال حدثنا زرارة ابن أوفاء عن أبي هريرة يرفعه يتي أن كربو أبو هريرة يرفعه أي ينا أوكا حديث زوا من الله صلى الله عليه وسلم معناه ينا دنجن حديث زوا من الله بفرر قال يتي inna Allah tajawaza li ummati yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukakin sarki ya yafe ma al'umma ta mu lura da wannan wannan hadisi shi ne jihu shi ne sirkin da ake ta fama in mutum ya rubuta takardar saki za ta ko bata saku ba in mutum yayi kaza ta ko bata saku ba in mutum a'a manzon Allah Allah ya yafe ma al'ummata. me amma waswasat aw haddathat bihi anfusuha abinda kai tunani kai waswasi a cikin zuciyarka ranka ya tashi hankali kai tashi ranka ya baci matarka ko kai ka ce ka saki ta a cikin zuciya ko kai kaza duk waɗannan surutan da kake a cikin zuciya aka ce Allah ya ba su da hukunci sai dai in an samu ɗayan abu biyu ma lam ta'mal bihi aw takallam yace matukan baka aikata ba ko baka faɗa ba Allah ya yafi mafhumin kenan ko in ka aikata aiwatar ba in ka faɗa ba yace abin da Allah ya yi shine duk wasu wasu da ya zo ma cikin zuciyarka ka faɗi kaza ka kaza za ka awa ɗaya kana surutu a cikin zuciyarka Allah ya yafe maka amma kana bude ba ka bude bakin ka saka ɗaya ka faɗi kaza sai a ko ko ka aiwatar da abin da kariya a cikin zuciya din nan me hukunta ne a ta ne to shine yayi wasi a cikin zuciyarsa yayi magana a cikin zuciyarsa zai faki matarsa ya je dauko biyu dauko takarda yace ni wani kaza kaza kaza kaza kaza kaza yace shi wani ya saki matarsa to a tambayar ma yanda take zuwa tambaya ce ne ban dariya sai ka ji malam mutum ne ya saki matarsa wanda ya saki matarsa duk wanda ya saki matarsa ta saku duk jumla da za ta zo daga baya ba ta da wata mahauta mutum ne ya saki matarsa to sai in ce yaya aka yi sai ce takarda ya ɗauko ya rubuta ya ce ni wani na saki wacce yanzu da kake kuma wa ai shi bai ba ba ya aje ne ta dauka garin da leke leke ta dauko ta karanta ko ya aje ne tace za ta yi maka wanki take ne ta karanta ya shurran da ka dauki takarda ka zana wani ka zana magana ta tsari duk surutun da zaka yi cikin zuciyarka kai awa kai ka kwan uku kana fadar wannan cikin zuciya sai a ba ba abin Allah ya yafe maka amma har ka bude bakin ka faɗa ya saboda me niyya ta kullu sa'annan ka faɗa ko ka ɗauko takarda biyu da ɗin ka nemo biyu ka nemo takarda ka zauna minti ɗaya ko minti biyu kana rubutu ba ka da hankali da niyya da aiki duk sun auku wai ai shi ne mika mata ba wai bayan ya rubuta takardar kuma sai ya janye sake ana janye sake ana janye sake shi ke nan ɗaya ha ba haka bane ba haka bane kisa ranarsa ne wani ya aika takarda ya sai na son bayani sai ko aka tattauna in eh, ya ce ya saki matar sa saki uku aka ce me yake nufi da saki uku yace ai barazana yayi abin yake nuna saki kaya shine za amma yace gaskiya malam niyya ta suke uku ne kuma suke uku ne amma wasu malamai suke ba malamin da yake koma ma da matarka tunda kai niyyar ka sake ta sake uku kuma ka ka hu ka faɗa ce ka sake uku ko ka rubuta ka sake sake uku yanzu kuma za a tambaye ka wace niyya kake yi da niyyarka da zuciyarka da bakinka ko hannunka su dace sake nawa ne a uku wa yake maka abin wasa ne da ka hankalin ta tashi ka rubuta takardar sake ko da hankalin ta tashi ka ce ka sake ta a bar yanzu ne hankalin kai tashi da ita kan shi ba abin da yake so kamar haka duk abin da yi ba abin da yake yi ma ke kan sa yayi murna sai yana cikin kana arsuhu alal ma'i safi ma'ana yau din da aka wayi gari da safe sai da ke dan yaji ya ya watsa ya sa, wannan yayi gumja wannan yayi horayi wannan yayi kaza wannan yayi kaza wannan dai baki ko ina har da ke sai ya shigo ko sa'annan da yamma waraka zai yi kafa karagar mulkin sa akan ruwa kowa ya kawo rahoton da yayi aikin da yayi wannan sai na je na ingiza wani sai da ya giya sai ba kai komai ba wani sai da kashi wani yace biya ka ta ba ta biya ba wani sai dukkan su sai abin da suka yi har hankalin sa bai kwanta ba karshe sai wani iblis ya daga hannu yace ai yau da na shiga gidan wani sai da na sa su ya rabu da matarsa ko sai da na sa ta fita sai sai kai sai abin da ka cancanci a ɗauka kuma kai yi kai ne ga abin da shi yasa matsala koman kankantarta ta tashi tsakanin namiji da mace sai ga kowanne ya sha ji kowanne idanunsa sai baya ji baya gani wannan kalmar na afkuwa ce nan kuma sai kowa ya dawo cikin hayyacinsa sa'an nan za a ji ana neman tawili ana neman mai halattawa ana neman yaya za a yi ya yi matsala ta ya gama sai sa wannan shi hadisi ne manzon Allah ta ce inna Allah lallai Allah madaukakin sarki jawaza li ummati amma waswasat aw haddathat bi anfusuha mm. Allah ya yafe ma al'umma annabi abin da suka yi waswasi a cikin zukatansu tare da cewa waɗansu malamai suka ce wannan azumi da za ka yi cikin zuciyarka ka nace sai ka yi ya isa laifi da Allah zai kama amma wannan hadisi yace duk abin da kariya a cikin zuciyarka matsan ba aiwatarwa kai ko kar ka faɗa ba to shi ke nan matukan ɗayan waɗannan ya faru shi ke nan a ta kama ka akan haka ina hukuncin wanda ya rubuta maka da dace tafi matarsa ta قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال أو محمد عنه عن ابن جريج قال سمعت ابن شهاب يقول حدثني عيسى بن طلحة أن عبد الله بن عمرو أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم النحر إمام البخاري هل يزينا كفى من حجة ده حديثي لكي نونا جوا أمتين من شاية أبو حاشد ليسي أمتين أبو أفكوري حاشد ليسي mun gane ko yace wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hutuba ranar sallah a cikin hajji kenan in qama ilayhi rajul sai wani mutum wani alhaji ya tashi fa qala sai ce كنت أحسب يا رسول الله كذا وكذا قبل كذا وكذا ثم قام آخر فقال يا رسول الله كنت أحسب كذا وكذا بهؤلاء الثلاث وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصحك ولا حرج لهم كلهم sai mutum ya tashi ya manzon Allah ai ni sa nake ba za a yi kun ai kaza wannan yace ai ya manzon Allah ni sa nake ga abin da za a fara yi tun wannan sai manzon Allah ce duran nan abin da ka gabatar ta tsammanin wannan ne kai ka kai babu ne to shine Imam Bukhari kafa hujja kana tsammanin kaza kana zaton kaza da wasuwasin da kai a cikin zuciyarka da kuskure da mantuwa ya dauke su duk mas'alar da yake ranar sallah ce manzo Allah ya tsaya yana yana kutuba ne alhazai suka zo ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayi ta nake sai ayi tawafi kuma zai ayi jifa manzo Allah yake je ka babu kuma wannan zai ce ya manzo Allah ai dauka nayi wannan abu za a fara su aje yi wannan wannan ranar duk abin da aka ce an gabatar ko an jinkirta manzo Allah yake ce al wala haraj muna ne ko قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو بكر عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يتي وانا متين يا فدا من الله صلى الله عليه وسلم يتي كنت قبل ان ارمي يتي ناجي ناي طوافين زياره كافين نجي في شيطان قال لا حرج من الله تباب كومي دي كهجن كياي قال اخر حلفت قبل ان اصبح وانا يتي يا من الله اين كان sai na yi aski kun nabi na yanka hadaya ta sai manzo Allah ya ce ji kadai babu komai kana la haraja qala akharu zabatu qabla an armiya wani zai ya manzo Allah aini da nake sai an an yanka tun aje ajifa sai sa naje dan yanka sannan naje ne jifa sai manzo Allah ya ce ji ka babu komai mm. qala la haraja sallallahu alaihi wasallam قال حدثني اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره ان رجلا دخل المسجد to yanzu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune cikin masallaci za mu shiga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana zaune masallaci sai wani balarabe kauye ya shigo manzo Allah na kallon sai je sallah kaf ya gama mm. yace ce assalamu alayka ya rasulullah manzo Allah ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh je ka sake sallah wannan sallah da kai ba ma ce ce ba kai sallah ba mm. fa innaka lam tusalli mm. kenan sai goma ya je sake wata sallar kamar yadda ya yi wancan ya zo yi manzo Allah sallama Manzu Allah ya karbi sallama ya ce je ka sake sallah ba kai sallah ba mm. ya sake komawa waye na uku da ya dawo sai ce ya ya rasa ce wallahi ya rasu rasulullahi ma'o sinu gairaha fa'allin mm. yace ya wallahi ya manzo Allah wannan sallar kaga nayi ba za iya yin wata sallar sai ita ba zan iya yin sama da haka ba wata riwaya sai manzo Allah yake da ka mutu kan irin wannan sallah da ka mutu kan wani musulmi sa'annan sai manzo Allah ce in za ka yi sallah ka huskanci sai manzo Allah ya karantar da shi koya masa yadda ake sallah mun gane ko to manzo Allah na ne masallaci دخل أن رجلا دخل المسجد فصلى فيه صلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد من زال لنا ونجي في أكل مصلاته فجاء يزو فسلم عليه كما من زال الله سلم وقال له كما من زال الله ارجع تقوم فصلي كي صلى فإنك لم تصلي فإنك Babbi sabbabi annaka lamtu faɗi, mm. lallai kai ba ka sallah ba. Ayi, a ya ta yi ilaali da ta yi laifiya da ya yi sallah, mu Allah ya ce bai sallah ba. Yanzu ne ma Allah ya kori. Gatsi ya yi sallah? Eh? Inga duwata. eh karbuwar sallar kyautatuwarsa to yanzu za a kenan wannan mahalli yana buƙatar a yi amana a kaddara wata ya ji ila muqaddar dan yayi sallah dan ya ce ne riwaya yace fada dakhala rajul masjid fasalla ina ma na fasalla yayi sallah manzo Allah ke lam tusalli to dilalatul iqtida kenan la budda min tafsir لم تصل صلاة مقبولة أو صحيحة أو سالمة أو لم تصل كما علمتك ba haka bane to shi kenan annabi yatawajjahu ila zati salat aw ila sihha ila sihha wannan kore wanda aka yi nafi yana fuskantar zakin sallah ne ko sifar sallah sallah ko faraja sai mutumin ya koma babu mutu ba jayayya sai ya sake komawa fa salla yayi salla kuma sallama yayi sallama fa qala wa alayka ya mai da sallama kenan ko ba ne ke kirje fa salli fa innaka la tusalli ka koma ka sake sallah dan kai baka yi sallah ba qala fi salisati a cikin na uku sai ce fa alimni imam al bukhari ya takaita riwaya ce a wata riwaya ce wallahi mahallu shahid ce. imam al bukhari yana kawo hadisi tare da mahallu shahid ma ya kafi a cikin wata riwaya ce wallahi la ubtinu ghayraha fa'allimni sinaran sai da Allah ba zan iya yin wata sallah sama da wannan ba ka sanar da ni ka koya min yadda ake sallah qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza qumta ila salati in ka ta samma yin sallah فأسبغ الوضوء تلك الولاء كي الولاء تكير الولاء معنى كي تركي كي الولاء ثم استقبل القبلة فأنك هسكنت القبلة فكبر كي كبر واقرا بما تيسر معك من القران تكرنت ابند الله يقول مكا ندج القران بايان فاتحه ثم اركع فانك كي ركوعي حتى تطمئن راكعا har sai ka nutsu a cikin wannan ruku'i ba da yi sai ka kaza ba a'a sai ka nutsu ka miƙe a ciki mai malam da risala yace yace har ya zama in an tsora ne ثم ارفع رأسك A ta كنك ta dila قائم har sai ka daidai kana sai ka miƙe tsaye ka'iman halin kasancewanka kana tsaye to wannan tsayuwar da ake dagowa bayan rukuni wanda ce ai siyam wanda ce a'a rafu ba da ruku to me yayin ma'ana haka shine wa ismal malamai suka to in mutum ya dago din masu yin kalu ya ina hannunsa zai saki hannunsa ko sai zai dora sai malamai suka ce suka tare juna ilimi amma Sheikh Abdul Aziz bin da wani su manyan malamai suka ce ai mai riwayar wanda rawaito sifan sallan annabi yace ban taba ganin manzon Allah na tsaye a cikin sallah ba face sai ya tsora dama a kan mm. Ko ka ce yadda yake ban taba ganin manzon Allah na tsaye tsayuwa a cikin sallah to ma'ana yin zai kabar ai yana tsaye ko mm. in ya ruku kuma ya dago shi kuma sunan sa ne A kan haka sai suka ce tsora hannunka a akan kirji kun gane ko mm. to sai wani suka ce a to ai wannan ba za a ce tsayuwa ba sai a ce mai rafu min ruku kaga dabara asan kirji kun gane ko Eh? duk wa'annan da gani sai da aka yi rubutu a yadda na karanta muku la'amari da zan kawo maka rubutun da aka yi kan tsoron hannu dama akan hagu bayan abuwa daga kuyi sai kai mamaki na soshi da aka kawo da a hankalce فلتي زيادة الخشوع في وضع في وضع اليدين بعد الرفع من الركوع mun gane ko ya kawo zafi littafi ba risala littafi ake dama a lokacin duk manyan malaman duniya duk sun taru Madina al-asr zahabi lil-jami'a al-islamiyya ne daga 1960 uh, zuwa har 75 zuwa 80 a lokacin 1967 har zuwa 77 duk wani babban malami a duniya nan burin sa ya je Madina a lokacin aka samu manya-manyan malamai Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin hadisi duk duniya an sallama masa dole ba sai kana so ko kai a'a sa'an nan ga Sheikh Muhammad Aminu Shankiti duk duniya a cikin tafsiri dole tilas sa'an nan ga Sheikh Abdul Aziz bin Baz a cikin aqida ko fiqh ko waɗannan abubuwa sai ma tilas a sallama sa'an nan ga manyan duk wani babban malami a Masar wanda ya yi aiki wani sai a ce ya kamfi ɗan shekaru arba'in ko hamsin da baya da su wani ya ce akwai malamin da ya karanta da mu alkur'ani ya ce shekararsa arba'in ban da ya je a gaban ɗalibai ya karanta da su alkur'ani ba shi da duk wani malami da ya kosa a cikin ilimi ya girma ya shiga masa ya ji za'ir ya je tuni ya je Iraq ya je duniya duk sai ce kai wannan rayuwa bar mu ƙara sata a cikin mu وأطيب العيش لنا في طيبة في ظل مولانا نبي الفخر duk inda matsalar in mutum ya zo ya koda a cikin ilimi zai zo duniyar nan ba ta bari don kuɗi dai albashi albashi sun karbi albashi har sun rasa aiki ne zafi dan albashi a baka abin da zaka kai da iyalanka har ka zo aka je in ka ga ka shiga Saudiya ko Kuwai, ko Qatar ko Bahrain albashin da za a baka kai kanka sai kai da mamaki to sai mutum ya zo ya girma ya tsufa ba abin da ke gaban sa duniyar nan sai lafiya ne ke bara ya je zo a Makka ko Madina shi ne sai a dauko shi jami'ar Islamiyya wani babban malami a lokacin a cikin nahu fi sharfin ausat a doktor abdulaziz shannawi matsala dai inda dai nahu ne da sarf ko daga barci kasa da zai warware maka komai wata rana muna zaune a cikin harami da yamma su kuma masarawa ne haka su kuma Allah ya dore mu Allah ya hore musu saboda a lokacin su karatu makarantar azhar dama duk ɗan da bai haddace alkur'ani ba za a ɗauke shi ba za a ɗauke ka firamare a azhar ba sai ka haddace alkur'ani kuma a zamanin duk wanda bai shiga azhar ba ba kowa bane ku shi sa ubanka duk yadda zai yi da haddace alkur'ani sai yayi kisa duk malaman da suka fita wannan lokacin dukkan su mahaddasan alkur'ani to akwai manyan akwai malaman mu da suka kware su kasan kowa yana da nishadi suka kware na nahau da sarraf a'za ana gaddama to a muna zaune a harami in matsala ta tashi cikin nahau sai a ci bar aje a gari yana zaune ne kuna tilawan alqur'ani ana zuwa sai da ka same ne malamai ne da suke karantar da mu duka yi sabani a cikin nahau su Mahmudul Wa'idi da wane ne da wane ne suka je da Allah ya gafara mana akramaka Allah sabani muka yi mm. wannan matsala mu ni yace kaza wannan yace kaza wannan yace kaza yace dukkan ku koyi kuskure mm. dukkan ku ba ku san abin da kuke mm. ai wannan matsala kaza kaza kaza kaza kaza kaza nan sai warware to daga nan zaka fahimci cewa ba lalle ne da mutane dai sun yi sabani ya zama na ɗaya da gaskiya sai dai dukkan kuskure sai a lokacin sharqul awsat ka kafa ki daya annahu wasarf kila ajina masa akwai wanda a cikin balaga da misal a cikin sharkin ausar tilas a jinjina ma sa'an nan ga kuma wanda ke cikin Aishan Abdul Fattah al duk ba shi su zo suka haɗu a cikin jami'ar Islamiyya a wannan lokaci da waɗansu su manya-manyan su a cikin Makka to a lokacin karatu a cikin Madina ko jami'ar Islamiyya kusan duk duniya ba inda aka tara malamai saboda ba abin da yake yana son ne yazo wai yana rune kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatu banda kowa mahaddisin alqur'ani ne banda tilawa suna tafiya tilawa yana zaune tilawa don mas'aloli dai duk inda ka je ka binciko mas'ala sai ka ga mamaki akwai da so Salis Muhammad Salis yana gane yanzu Legon yana karatu da muka yi karatu da ya dawo maka yana karatun Masters OPS ihu ya zama da duniyar nan ta duk wata matsala cikin shi duk wata matsala cikin shi fikihu ba inda bai karanta sai ka je ka yi bincike da saka baki ɗaya ka zo ya masu faziti yana karanta sai ce wannan matsalar cikin littafi kaza ka ɗauko shi ka ɗauko ta wannan matsalar ga inda ka ɗauko ta wannan matsalar ga inda ka saka baki ɗaya kuma maka duk maganganun inda ka ɗauko ta sa'an nan ya mazuwa eh, haka haka ai karatu ba zama kai ba kowa ba kowa yana zama kofar gidansa bane fada da lela ba jami'ar islamiyya ce kuma masallacin annabi ne kowa zai zo mutumin iraq zai zo urdun masar menene kan malaman saudiya har malaman a kowa zai zo mm. duk abin da ka faɗa ba ka shige a daga hannu a ce maka danne mm. eh, a alaƙi da haka za ta yi karatu in ba haka yau da sai an je ne aka je aka ce ya zo yanzu a shirya karatu wannan na kina wannan na gudaya wannan yau karatu zai yanzu za ka je shirya karatu a zo a yi abu da cikin wa da to alaƙi da za ka yi karatu haka to shi yasa duk wa'anda kai karatu wannan lokacin duk inda suka je za ka alfanu to amma al'amari sai zo yana canzawa daga baya aka zo aka ce duk waɗanda suke sun aure an sauke su wa'an wa'an sun mun mutu don a lokacin waɗanda suka taru a cikin abu Muhammad Aminu Shintiti Sheikh ah, Muhammad Nasiruddin Albani nan da Sheikh Abdul Aziz Bin Baz manya manyan malaman Masarawa duk wani fanni a lokacin sai dai jami'ar Islam ko Makka saboda wai suna so su zauna cikin haramai ba yake hawa wa sarrik la yarda bi kan ko القرآن ثم ارفع حتى تطمئن ركعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما wannan matsala kadai bayan dagowa daga ruku'i hannunka zaka dora akan kirji ne ko sakewa ka da sai da malamai sai tare sai duk wanda ke karanta zan bai shi wannan karanta wannan ya karanta shi kansa zai akan hannu kirji a hannu akan kirji bayan ruku'i akwai risala da aka yi sun kai biyu ko uku thumma sujud hatta Sa'an nan ka kai sujada har sai ka nutsu halin kasancewanka kana mai sujada thumma rafa hatta sauya wa ta tatma'inna Sa'an nan ka kago sai ka daidaita ka nutsu halin kasancewanka kana zaune ka ثم سجد فأنن كساك ينسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ta حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها من ذلك to sai malamai suka ce ai tun da manzon Allah ya koyar da ki sallah anan bai ce yayi tsora hannu akan kirji ba babu zancen kabul ya halatta kenan mutum yayi sallah ba da kabul ba sai wai malamai suka ce ai ba kabul kadai ne manzon Allah bai nuna masa ba ai ai yace kai ruku'i ya ce masa kai tasbihi a cikin ruku'i akwai ko babu ya ce kai sujada ya ce ya ce masa kai tasbihi a cikin sujada akwai ko babu ce ka dago ya ce masa ka dago ka ce kai yace abinda manzon Allah ya nuna masa shine abinda aka ga yayi kuskure bai yi su daidai ba mm. shine da nasu ba a cikin ruku'i a cikin sujjara a cikin menene gashi nan ai bai ce masa kuma kai tahiyya ba bai ce masa kai salatin annabi ba bai ce masa wa'annan duk tunda ba a fara ba shikenan babu su a a'a duk wa'annan suna nan mm. kuma dora hannu akan kirji na nan mm. shine asali shine sunna amma ban kai sallah sadaru sallah ka kai sallah ka kai ba haka bane abin dariya ne a ce ana tashi hankali tsakanin kablo da sadado har ana kashe kashe har ana rabu zai a kan ne قال حدثنا فروة بن أبي المغراء المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هدام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تشيك imam al-bukhari kawo hadisi mai ban mamaki kan cewa in mutum yayi abu a mantuwa ko kuskure shine kawo kissan Huzaifa ibn al-Yamani sai ce قالت تتي هزم المشركون يوم أهد هزيمة تعرف فيه ranar yakin أهد musulmai an gora su ma'ana ba su nasara ba wannan lokaci farkon abin fasarraha iblis kuzimal mushrikuna ana an ci mushrikai mana musulmai sun samu ɗaukaka akan mushrikai akan kafirai musulmai sun samu ɗaukaka akan mushrikai kafirai to shugaban mushrikai da kafirai sai abin rai ya fadi to shi ne sai ce fasar raha iblisu ai ibadallahi ukhraku wannan matsala ta ne ban mamaki kada ka taba tsammanin cewa wancan lokacin zai yi zuwa wannan matsalar na tafiya da aka je aka yi yakin Uhud musulmai suka ci nasara farai an karya su ana cin su yaki sai shekan iblis ya zo ya tsawa ya kaga muryarsa yace ai ibadallahi ukhraku ukhraku yace ku kiyaye wa'anda ke bayan ku ku kiyaye wa'anda ke bayan ku ko yake su nan sai musulmai suka juyo suna kashin ƴan uwan saboda iblis wannan kalma iblis na yin ta hajjar za ku ga magana ta yaru a cikin al'umma kamar nassin alkur'ani amma ba ta da asali ba a san ina ta ba to da yawa mutum zai riga malam an ce ka ce kaza ai an ce kai kaza an ce yi miki rantsuwa ce ban da baki ka ni ban taba jin wannan magana ba an faɗe ta ba kuma ba yi na ba yi ta ba ya za a yi kuwa sai dan ya je ya yada a cikin al'umma to da ya fada ukhrakum ukhrakum musulmai da suka ji ta suke nasiha aka yi musu da kafiran sun zo bayan sai suka juya suna kisan junansu suna juyawa sai suka samu eh, al-yaman ulahum أولاهم فجلدت wa وأخراهم suna juyawa sai suka ga suna kisan fa nazara hudayba ibn yaman fa idza huwa li abihi Huzairu koya wai ga ya duba sai ga kwai ana tattaka za a tafi. Fa qala abi abi yace ubana ne ubana ne. Qalat yace fa wallahi man hajaru hatta qatalu. Kan su farda su dare su kashi. Kan su farda su dare Da yake Huzaifa da karfin imani da sai ce غفر الله لكم ghafara Allahu lakum eh. yace Allah ya ce muku hmm. Allah ya muku gafara qala urwa urwa yace fa wallahi ma zalat fi huzaifatin fi huzaifatin minha baqiyatun hatta laqiya Allah mai riwaya yake wallahi wannan abin da ya faru bai gushe ba yana tare da Huzaifa har ya bar duniya hmm. to wannan kalma sai malamai suka fassara shi suka ta da ma'ana biyu hmm. suka ce wannan bacin ran yana tare da wajen har yaban duniya wan salama suka ce a'a ba da ake nufi ba kenan da ake nufi cewa karfin hali da yayi ya bi shi ta imani ce gafara Allahu lakum mm. yace wannan kalma da ya faɗa bata gube ba ana samun albarka cikin rayuwa har bayan duniya har bayan rayuwa mahallin sai da Imam Bukhari da kuskure sai manzo Allah ya barje hmm. an da ne kuskure kuskure ma'ana rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana hmm. haka bane wa fi riwayat muslim an qad fa'al قال حدثني يوسف ابن موسى يوسف زيف الله يجرب ya je yakin tada addinin Allah mahaifinsa ya je addinin Allah sai dan ya ya aukar da wannan fitina ta amma da yake da imani yake bai dauki hiqi bai dauki hasada bai ce bari ya tada fitina a cikin musulmi ba yace ghafara Allahu lakum Allah ya ku gafara tunda kuskure kuka yi shi Allah ya fitine shi yasa ubangi ya samu shahada ba ya samu shahada ba amma akan kuskure in ba karfin imani ne da mutum ba shi ke nan duk komai ya ta karanta kenan dan me za a yi maka kaza sai ka manta cewa Allah ne ya jarrabe ka sai sa barka ka kaza barka kun tulla wannan kana barka yi kaza shi ke nan ka zama rayuwa ka kaga bukata ka bata biya ba bukata kuwa bai biya قال حدثني يوسف ابن موسى قال حدثنا ابو اسامه قال حدثني عوف عن خلاف ومحمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال an karbo da sayyiduna abu hurairah ta Allah ya kare masa yadda yake amin qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam man Allah sallallahu alaihi wa sallam yake man akala nafiya wa huwa sa'im hmm. falyutim sawmahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu <laughs> jama'a za su yi a yau da cikin lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake man akala nasiyan hmm. ina mana man akala nasiyan duk wanda ya ci abu a cikin hali azumi halin man mantuwa wa huwa sa'im hmm. halin kasancewarsa yana cikin azumi fal yutimma sawmahu hmm. wanda ya ci gaba da azumin sa to wannan abinci da yake ba yake fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu mm. arziki ne Allah ya koro maka shi ba ka akan haka azumin ka ya gobe ba ai ga ce ce man akala duk wanda yake nasiya halin kasancewansa mai mantuwa wa huwa sa'im lokacin da yake cikin azumi yake sa'im azumi in aka ambaci azumi awwalu ma tabadaru ila sini al-fardu aw an-nafl al-fardu ka'ida ta shari'a in aka ce azumi farkon abin da hankali zai koma gare shi azumin farilla ko nafila duk wanda ya ce a'a abin da ake rufi ina fila to sai ya kawo hujja sai ya kawo dalili babu wani dalili tabbatacce da ya karfin wannan abin hmm. dalili abu huraira da ya rawaito hadisi mm. wata rana a cikin azumi wasu wani zai ce ya abu huraira ni ka a lokacin hanci na manta na ci abinci amma sai na tuna da ci gaba da azumin ka mm. ana nan kan azhari zai ya abu huraira na kuma manta kuma na ci abinci ce je ka ci gaba da azumin ka mm. Allah asar kuma ce na manta na ci abinci <laughs> ne kace yayi yawa in ya ko ta ko so nawa in ya tabbata cewa mantuwa yayi sunan shi mantuwa a lokacin da kan manta din nan wannan abin surarsa da komai ana cin cikin hankali ba zai tar zuwa maka ba sai ka yi kaga masu annan sai ka tuna shine ne mantuwa shi ne shine ke nan ko قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن الاعرج عن عبد الله بن بحينة قال يتي ان سي امام البخاري كاو روايه ابن ابي ابن بحينة يثبت da cewa duk abin da aka yi cikin ibada a mantuwa babu laifi sai kawo kisan ibn buhaina قال يتي صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم وترانا من ذا الله من صلى كو أزهر كو العصر فقام في الركعتين الأوليين sai ya tashi cikin raka'a ta biyu maimakon ya zauna ya tafiya sai manzo Allah ya manta ya tashi قبل أن يجلس فمضى في صلاته سيتي قبل صلى فلما قضى صلاته da aka manzo Allah ya idar da sallah sallah ake raka'a hudu raka'a biyu maimakon a zauna a yi dahiya sai manzo Allah ya manta ya tashi to akan haka duk sa'an da kai sallah raka'a biyu maimakon ka zauna kai tahiya sai ka manta ka tashi ka sai ka kai sama ka kai sama ka fara karatu ko ka tuna ba za ka dawo ba wannan lokaci ya wuce in ka gama sai kai sujjadar qabli ya wadatar ma wannan mun ka riga ka tashi wannan zama da za ka yi kai tahiyya ai lokacin sa ya tun ka tashi har ka ji da cikin karanta fatiha za ka dawo a cikin sunna shi ne sai manzon Allah da ya tashi da ya zauna ya tahiya ba da aka idar da sallah sai ce sai suka mutane na kallon yadda za a yi sai manzon Allah ya da ba فكبر وسجد قبل أن يسلم ثم رفع رأسه ثم كبر وسجد ثم رفع رأسه وسلم باب zancen tahiyya kisa in sujaran kabli ya ka kama ka ko ba aji in kai ba lalle sai ka mai mai ka sake in tahiya ba in kai tahiya sallar ka tayi in ba kai tahiya ba ma sallar ka tayi ya aida ba tahiyya ɗaya ko ya duk ake yi na farko in ba sunna ba sai mutum bai sai manzo Allah manta ko bai ce manta ya tashi ne kana nikewa kana kama fatiha sai ka tuna ai ban zauna na yi kafiya farko ba to sai ka farke da ka akwai yadda manzo Allah ya nuna maka za ka cika ka sai ka gadan ka mun gane ko mm. قال حدثني اسحاق بن ابراهيم سمع عبد العزيز ابن عبد الصمد قال حدثنا منصور محل الشاهد فيه امتي منصور ibadar sa ta yi sai dai amma masa yadda zai gyara da ce ne shi ne manzo Allah ba zai Allah zai gyara mun gane ko قال حدثنا منصور عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر من ذن الله يا صلى الظهر فزاد او نقص منها وان شك على روايه ai sallan manzon Allah maimakon ai sallah raka'a hudu sai aka yi raka'a biyu aka sallame da to manzon Allah ne ba za su miji yaya aka yi ba ko hmm. da aka sallame sallan sayyidina Abubakar na nan sayyidina Umar na nan kowa na nan yaya za a yi kowa na guna guni an kula ya kalli wannan wanda yaya aka yi manzon Allah yau a zahar ko la asar ai raka'a biyu an sallame to sai wani mutum ya tashi ana da shi da yi sai karfin hali yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya yau an takaita sallah ne kuma tuwa kai yau mana hukunci ya sauka yau sallah za ko aka ya zama raka'a biyu ne ya zama raka'a biyu ne ko ko a mantuwa aka yi a wata riwaya da manzo Allah ce kullu zalika lillahi mm. duk ba mantuwa aka yi ba kuma ba an ta kai ta sallah ba ne hmm. sai ki bala inna ba'd zalika qad hasala yace eh ai wa inna ba'd zalika qad hasala hmm. mun gane ku da manzon Allah ake cikin masallacin manzon Allah ko hmm. gashi nan muna tare da manzon Allah ana sallah manzon Allah ya rabkan waya ya sallame kafin sallah ta sai na Abubakar suna jin kwarjinin su ce ma manzan Allah ga abin da ya faru kwarjini ya hana su faɗa manzan Allah ga abin da ya faru manzan Allah a wani lokaci wata riwaya aka ce sai manzan Allah ya tashi ya je wurin wani ko haka ya zauna kamar dai hankalin sa bai natsu da abin bai kwanta ba da abin kamar wani abu ya faru amma menene ba a sani ba to sai wannan zuriya dai ne ce ya manzan Allah ne karfin hali shi na karfin hali yayi hmm. dan yana da wahala haka ne ko don Allah ce ya yi sahibu shar sai ta yi jibrila da ya zo ya yau yadda za a yi kenan ya za ta da amma sai ya manzo Allah sallallahu alaihi yau sallar ta zama raka biyu ne ko mantuwa kai sai manzo Allah ce kullu zalika lam yahsu fa qala bala inna ba'd zalika kad hasan sa'an sai da Allah ya wurin sayyidina Abubakar asfahihu ma yakunu zul yadai abin da ya faɗa gaskiya ne har aka yi to lokacin kowa eh haka ne ai ga yadda aka yi ga yadda eh, da ne hana ku faɗa <laughs> to manzon Allah kenan fa sallallahu alaihi wasallam wannan mantuwan manzon Allah Allah ya mantar da shi wannan ya faru dan ni da kai mu samu hukunci duk sa'an da kitan ya zo mm. ya fata ko yamma wannan abin ga yadda zamu ga manzon Allah kenan mm. yasa duk wanda yake malamin da yake ba a isa a yi masa jara ko a ce masa kaza ko ya ba ta mm. a lokacin da manzon Allah ya manta dai kullum mala'ika jibril ba sai zai dauki manzon Allah suka je sama ba a lokacin mala'ika jibril ba zai zai ce a arsa hadisi ba hikima ta Allah dan mu samu shari'a yadda zamu gyara hmm. sa'an nan sai wani ce ai ga yadda ya faru ai ga yadda ya faru sai manzo Allah ya dawo ya cika sa sallar sannan ya shiga da rabkan ruwa hmm. al-fakar khairi qala منصور لا أدري to ina ma ka makuru uka falatar sa har zo sai Allah ba shi hukunci ba da hadisi ta kawo ka'ida zaman lafiya ba sai da sai Allah ba ka hakuri ba ina kare manzo Allah ba sai da sai Allah ba ka hakuri za ka zo ka fahimta ba haka bane insha Allah ما إبراهيم وهما أم أسما قال قيل يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت أقصرت الصلاة أم نسيت أن تكي تصلى اليوم كوكو من سوى إما يزمو أن تكي تصلى كوكو أعبا تكي تصلى بريفا أبا فكرت حديثي ba yadda za ka fahimci rayuwar manzon Allah sai ka karanta hadisi ba yadda za a yi kasa sanyin rai shi za karanta hadisi jiya ba muna zaune muka karanta muka shiga gida tare gidan manzo Allah ga yar ka zaune ga jikan manzo Allah ba shi da lafiya ba hmm. ba dan gaggawar mun san matsalolin da aka cikin wannan hadisi kace a je a faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga dan ta ba shi da lafiya ran shi zai fita manzo Allah ya ce ba zai yi mata addu'a ba zai mutu ba ai bara ayi ku je ku ce mata sai hakuri kan gilada Allah akbar Eh, abinda manzo Allah ke koya muku sai hakuri ta nemi lada wajen Allah manzo Allah ne ke koya muku hakuri yasaki manzo Allah ta kowa iya hakuri mun gani ko sa'an nan sai ta ce a je a ce manzo Allah dan Allah ya ce sai manzo Allah ya ne kisa duk sanda yarka take a je a ce ma abba ya zo eh sai ka tashi gaje menene manzo Allah yarka take ta ce ba haka bane sa'an nan da yadda aka dauka aka tsora masa kan cinyar ka sai ya ga yadda yaro nufa take sai ya masa yana su hmm. wannan abubuwa da suka faru a gidan manzo Allah da ɗansa da mai eh, za a zauna a cikin matsaloli na suke ai sai a tsaye da Allah hmm. mun gane ku to amma hali ya zo a gurguje a wannan matsaloli na suke da yawa manzo Allah na gida jikarsa zai zai bar duniya bai sanya sai da yarsa take aje a faɗa masa ba haka bane sa'annan yar fice kuma jikar jikarsa ne ba ina yace ku je ku ce mata tayi hakuri in ta nemi lada wajen Allah ma'ana ki nema da kanki kenan mm. fa ubu la ughni anki min Allah shay'a ba haka bane sa'an haka ka ce to manzo Allah ce ki hakuri Allah ki ya bayar kuma shi ya sarda mm. ki hakuri ki nemi lada wajen Allah sai a je a ce manzo Allah dan Allah ya yi ana cewa ta ce dan Allah ka sai manzo Allah ya tashi je ka karanta hadisin ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya kai ɗaya ɗaya da shi ka ga wani wani matsaloli za ka fito a cikin suna da yawa hmm. yace a kasurati salat am nasita hala wa ma za a wannan riwaya sai ce wa ma za a wata wata riwaya sai ce kullu zalika lam yahsun hmm. yace ko ɗayan su bai auku ba sai a zuriya da ne bala inna ba'da zalika qad hasara yanzu me wannan ne ya faru mantuwa wa ma za? sai manzo ana kallon me ya faru ya yaya aka yi qalu duka fi sallaita kaza wa kaza ki mm. ai sallan da aka yi ga ki raka'a kaza aka yi aka sallan ne qala fasajjar bihim sajdatayhi kuma qala hatani sajdatani liman la yadri zada fi salatihi am nafas فيتحرى الصواب فيتم ما ba ثم يسجد سجدتين معنى إن كان صلى in kana ka san karar sunna sai kai kabli in ka san kai ari sai kai ba'di in kuma ka san in shakka ta zo maka ya za ka yi shakka in ta zo ta kasa ki biyu babban shakka da karamar shakka babban shakka ita ce da ka ba ka san raka ta biyu kake ko ta uku ko ta hudu duk tunanin da za ka yi ba su iya ganowa ba mm. aka ce ba sai ka yi jini a kan ne. in kana shakka raka ta biyu nake ko ta uku wanne ne ne wanne ne shakka ta biyu ita ce ne rasa ta uku ita ce shakka sai ka jefar da ita uku sai ka yi to sallar rasa biyu ba rana cika ta in ka cika sallar ka akan wannan azancin sai ka yi sujjada ba saboda wannan gwagwarmaya da ka samu tsakaninka da shi mm. in kuma shakka karama ce in kai shakka kai tunani rak'a ta biyu ko ta uku da za ka yi dan tunani za ka yi gano kai wannan ta biyu ko a'a wannan ta uku ce to wannan da aka ce salli ya taharra sawab ka kirzaji abin da yake kai gani shine daidai a wancan ba kai ka zaban makanka ba shari'a ta ce ma kai gini kan yatimi kai gini kan yatimi aka ce su danne za ka yi ba a wannan shari'a ta baka dama tunda shakan bata kai ka nesa ba baka dai nesa ba sai ka zaban makanka a'a ta biyu ce ko ko a'a ta uku ce a haka sai kai sujjadan ba abi haza mahdaka ma'ana fal yataharrak wara wal yasjudu sajdatayn قال حدث دين ينزو باب باب اللي كما تأكرتا كما سجود السهو lokaci ya kai yanzu ga kaso sujudi sahauci ita ke duk sa'an da ka tashi sallah in ba liman kake bi ba sai sahau ya samu illa illa nadir illa na yace illa nadir ma'ana illa nadir ma'ana sai ɗan kaɗan ba kowa ne ke ma'ana al hukm lil aghlab aw lil aqall lil aghlab duk sa'an da ka tashi sala in kai kadai ne sai ka yi raka'a ta biyu ka manta wa sura ka ta raka'a ta sai ka shiga shagala al'amari ya yi maka yawa wannan na roƙon lafiya wannan kuɗi wannan cikin sujjada kana ta addu'a in addu'a ta yi tsawo sai ka manta sujjada ta farko ce ko ila eh? eh yace dan mamar ya samu yanzu al'amarin pressure drive yi ba an mai ya samu masara ba eh in ka shagala cikin sujada kana ta addu'a kana ta addu'a sai ka zo ka mutu wannan ita ce sujada farko ko ta biyu ya kamata akwai sujada rakannuwa dan a gyara sallah in ba haka ba sai kai sai zai fata masallah Allah kare قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال اخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس فقال حدثنا ابي بن كعب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال la tu'akhidni bima nasitu kada ka rike ni da mantuwan da nayi tsakanin annabiwa tsakanin annabi Musa da sayyidina Habib ko wala turhaqni min amri usra yace kada ka kunta ta min yazo ya zamana tafiya da kai zai min wuya za ta yi wuya qala sai ce kanat ula min Musa alaihi salam nisyan hmm. manzon Allah yake annabi Musa farko mantuwa yayi in maza Allah ya tabbatarwa annabi Musa ya yi mantuwa fa ma ja da alal misli ja'irun alal mumaki ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما قال